الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi shida ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da uku ga watan sha daya a shekara ta 2019 miladiya mako biyu da suka wuce mun tike da karshen suratul inshiqaq da aka yau za mu tashi farkon suratul buruj suratul buruj ita ce sura ta 85 idan mutum ya ɗauko lissafi cikin jerin gwado na surorin alkur'ani mai girma daga sama ya ce suratul buruj makkiya suratul buruj an saukar da ita manzo Allah yana makka kafin ya hijira ya koma madina hiya isnatani wa na aya ayoyinta 22 ne waradat hadhihi sura لتثبيت المؤمنين أو لتثبت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان لتثبت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان wannan aya ta zo ne don ta daɗa ƙarfafar gwiwar muminai bisa ga abin da suke kai na imani wasu sabbirhum ala aziyatil kuffari kuma don ta ba wa muminai haƙuri akan cutar wadda kafurai za su ke yi musu lokaci bayan lokaci wasu zakirahum bima jira. alaman taqaddamahum min at kuma dan ta tunatar da musulmai bisa ga abin da ya gudana ga al'ummomin da suka shuɗe kafin su a bisa ga tafarkin su na imani na azabtarwa da aka yi musu alal imani a bisa ga imanin da suka yi wasu tusabbirahum ala zalik kuma ta ba wa musulmi haƙuri akan cewa hakan zai iya ci gaba kuma zai iya samun su hatta ya atasu bihim harfi koyi da magabatansu ويسيروا على ما كانوا يلقون من قومهم sannan kuma wa yasbiru su yi haƙuri alama kanu yalkauna bisa ga abin da suke fuskanta min qaumihim daga mutanensu na cutarwa wa ya'lamu anna ha'ula'i inda Allah azza wa jal bi manzilati ula'ika mal'unina kuma dan su san cewa lallai kafiran yau Matsayinsu ɗaya ne a wajen Allah da kafiran jiya ta fuskar tsinuwa almu'azzabina almu'azzibina sannan kuma su sani cewa su suna kan tafarki irin na magabatansu waɗanda aka cutar aka yi musu azaba a bi an yuqala fihim ma qad qila fihim da haka sun cancanci su ma a gaya musu irin abin da aka gaya waɗanda suka shuɗe din ma'ana dai a dunkule abin da sura take so ta karantar da mu jiya ta yi kama da yau dukkanin kalubalen da musulmi suke fuskanta a yau kafin su jiya da shekaran jiya wasu musulman sun fuskanci irin wannan shi mutum matukar ya ce ya yi imani to ba zai zauna lafiya ba alkawarin Allah ne tare da cewa ba ka rasa wasu sabubba da suke jawo kafurai su yi kaka gida kuma ya zama su musulmin sun yi rauni sakamakon wani abu da ba a rasa ba irin na sunnan rayuwa a wani lokaci za ka samu musulmi suna da jajircewa amma duk da jajircewa su za su fuskanci kalubale to ina kuma a lokacin da musulmin za su yi sakaci za su yi sanyi zai zama cewa ba su yi abin da ya kamata ba a wannan lokaci sai kalubalen ya fi tsanani amma dai shi musulmi ko ya sakaci ko kar ya sakaci ya sani cewa Allah maɗaukacin sarki zai jarraba shi kuma kafurai za su ta cutar da shi illa iyaka ka yi iya abin da kake iyawa na kokarin daukar mataki wanda bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kuma bai saba wa haƙƙoƙi na zamantakewa ba dan ka samu sauki ta wani bangare kuma dan kai ma ka iya kubuta daga sharrin makiya domin baya daga cikin hankali da tunani da imani mutum ya zama dolo ya zama sakarai ya ba da dama makiyansa su ta cutar da shi alhalin yana da hanyar da zai bai kubuta kuma yake fatan mu Allah ya bamu ikon karanta wannan sura daidai ya bamu ikon bayyana abubuwan da suka kunshi a cikinta kuma ya bamu ikon yin aiki da ita me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود bayan bismillah Allah maɗaukakin sarki ya ce wasama zatil buruj Allah ya yi rantsuwa da sama zatil buruji ma'abociyar burjai kalmar wasama wawun ɗin da ke farkon aya wawul kasmi ce Allah yana rantsuwa da sama daidai da wasama zatil hubub daidai da wasama zatil raja daidai da wasama wa tsarif ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da sama sama tana daga cikin halittun Allah masu girma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala sau da dama yakan kirayi mutane zuwa ga su kalli sama domin kallon sama yana nuna maka isa da iko na Allah kuma yana nuna maka girmansa da buwayarsa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama kuma ya kyautata ta ya mata ƙawa mata ado ya shirya ta daki-daki wa bane na fauƙaƙun saba'an shidadan walaƙad da alna fauƙaƙun saba'a tsara'iƙa wa makunna anil khalqi gafilin kuma sama ita ce kamar yadda muka faɗa mafi girman halittar Allah duk wani abu da yake karkashin sama bai kai sama girma ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa azqasha laylaha wa akhraja duhaha an gane ko da haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya halitta sama ta zama halitta mai girma kuma ya kyautata ta kuma ya kawata ta da haka rantsuwa da ita da yake yi rantsuwa ce ta ja hankalin mutane zuwa ga su kalle ta da kyau kuma su yi izina da ita su gane girman mahalicinta domin girman abin halitta yana nuna girman wanda ya halitta shi yasa Allah ce ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو هصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين to sama a nan Allah subhanahu wa ya sifanta ta kamar yadda a sauran ayoyin da muka buga misali da su su ma an faɗi wasu sifofi na sama a ayat cikin suratul zariyat Allah ya ce was sama'i zati al Allah ya rantse da sama sai ce ma'abociyar hanyoyi sama tana da hanyoyi kwarai da gaske kamar yadda ƙasa ma tana da hanyoyi hanya a sama sunanta habika jam'inta shine hubuk hanya a ƙasa sunanta tsariƙa jam'inta shine tsuruk da haka Allah ya ce wa sama'i zatil hubuk Allah ya rantse da sama ma'abociyar hanyoyi an gane ko sannan a wata ayar kuma sai Allah maɗaukin sarki ce wa sama'i zatir raja Allah ya rantse da sama zatir raja'i nan ma dai mu abokiyar hanyoyi a wata ayar Allah subhanahu wataala yake wa sama'i wabbari Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da mai bayyana a cikin sama da daddare shine wata wa ma'adara adraka masariq an-najmu as ko tauraro daga cikin taurarin sama wa ya sanar da kai abin da ake nufi da abbarik sai Allah ya ce annabi shi shine tauraro mai tsananin haske to anan ma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wasu sama sai ya ce zatil buruj kalmar buruj malamai suka ce shi ma dai ana nufin ko dai hanyoyin sama ko kuma abubuwan da suke bin hanyoyin suke tafiya a sama domin idan aka ce hanya to waje baya zamowa hanya sai in ana bin sa ana tafiya da nan ne yake amsa sunan hanya sama akwai abubuwan da suke kai kawo a sama na daga cikin abubuwan da suke kai kawo a sama rana da wata rana tana tafiya a hanyarsa wata yana tafiya a hanyarsa hakanan sauran taurari Allah maɗaukakin sarki ce wa shamsu ta jari mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun rana tana tafiya akan titinta wata yana tafiya akan titinsa haka sauran taurari ma to da hanyoyin da suke sama ana nufin hanyoyin da rana ke bi sai tafiya wata ya bi ya tafiya haka kowane tauraro kuma da tasa hanya da waɗannan hanyoyin malamai suka ce su ake nufi da buruj shine Malam yake kalmar buruj ana nufin hanyoyi waɗansu kuma sun ce a masu hanyoyin shine alkawakibul ifna ashar taurari ne guda goma sha biyu burujan wanda kowanne kwaya ɗaya akan ce da shi buruj jam'in sa buruj an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa laqad ja'alna sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa man man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin a wata yare ce tabarakal ladi ga fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa kamaran muniran sarki ya tabbata ga Allah da ya sanya burji burji a sama shine taurari ko hanyoyin gudanar taurari sannan waje alafi fiha sirajan ya sanya fitila mai haske a ciki ita ce rana wa kamaran muniran kuma haka ya sanya wata shi ma mai haske malai ce تقدمت في الفرقان كلمة بروج تاقبات أشكين آية سورة الفرقان إتشي تبارك الذي جعل في السماء بروج فألا يارنك إذا سمع ما أبوك يبرجي ما أبوك ير توراري ما أبوك ير حنيوين دا تورارين سكي كيوا سكي كوموا الإمام ابن كثير يقسم تعالى بالسماء وبروجها ألا ينارنك إواني دا سمع دا كوم برجنتا سيتي وهي النجوم su burjan su ne taurari al'izamu manya-manya kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sai karanto ayat cikin suratul furqan tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace wa mujahid da imam mujahid ibn jabr wa bahak da imam bahak ibn mazahib wal hasan da imam al hasan al basri wa qatada da imam qatada da kuma as-suddi suka ce al buruj an nujum abinda ake nufi da buruj ana nufin taurari guda goma sha biyu waɗanda suka fi kowane tauraro girma a sararin samaniya wakala minhal ibn amr ɗaya daga cikin magabata al-minhal ibn amr ya ce abinda ake nufi da wasu sama'i zatil buruj ai zatul khalqil hasan Allah ya rantse da sama ma'abociyar kyau domin cikin kyan halittar Allah ko kyawawa na halittar Allah sama tana daga ciki musamman cikin manya waɗanda ido ke iya gani idan za a ce da kai cikin halittun Allah kyawawa wanne ka sani fitacce sama ita ce lamba ta ɗaya sama tana da matukar kyau Allah ya kyautata ta ya inganta ta ya mata kwalliya inna zayyana sama'a duniya bi zinatin lil kawakib wa laqad zayyana sama'a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin an gane ko to da Allah ya kyautata halitta sama ya mata ado da haka wani daga cikin magabata yake kalmar buruj in ana nufin kyakkyawa Allah ya rantse da sama kyakkyawa sai ibnu kasir yace waqtar ibn ibnu jarir al-imam jarir tabari ya zaki annaha manazilu shamsi wal qamar abinda ake nufi da buruj makaukan rana da wata zango zango inda rana take tsayawa da inda wata ke tsayawa tunga-tunga inda rana ke dakatawa inda wata ke dakatawa Ku kaga yanzu muna da magana guda uku dangane da buruj wasu sun ce buruj taurari ne guda goma sha biyu wanda suka fi kowanne girma wasu sun ce buruj ana nufin can sama sama halitta ce mai kyau shine ma'anar buruj ai zatul khalqil hasan wasu kuma malaman suka ce al-buruj abinda ake nufi manazilu shamsi wa manazilul kamar. an gane ko ibn jarir tabari yace ce tasiru shamsu fi kulli wahidin minha waɗannan manazilul shams da manazilul kamar wanda suke adadinsu guda goma sha biyu rana tana tafiya a cikinsa tsawon wata ɗaya idan muka ce buruj ana nufin titunan da rana ke tafiya guda goma sha biyu to a kowane titi tsawon wata ɗaya take yi tana tafiya kaga kenan tsawon shekara za ta kewaye dukkan waɗannan titunan baki ɗaya a watan farko ta yi tafiya a titi na farko wata na biyu wata na uku har izuwa watanni guda goma sha biyu da muke da su a shekara sai ce wa yasirul kamar shi kuma wata yana tafiya fi kulli wahidin minha a kowane titin bi yawmaini wa fulusan ai tsawon kwana biyu da kuma ɗaya bisa ukun wuni sai ce fa zalika samaniyatan wa ishiruna manzila idan aka hada su za su baka masaukai guda ashirin da takwas wata siru lailataini to sannan kuma in aka dunkule su za su baka wata yana tafiya a cikin kwana biyu da kuma dare guda biyu a cikin kowanne daga cikin waɗannan kwanaki ko a cikin kowanne daga cikin waɗannan mazaunai ko masaukai ala ayyati hal da ya ɗan uwa ubangiji subhanahu wata'ala yana da damar ya rantse da duk abin da ya ga damar rantsewa da shi kamar yadda mun sha faɗar haka sai dai hikimar shine duk lokacin da Allah ya ɗauki wata halitta daga cikin halittunsa ya rantse da ita to yana so ya nuna mana cewa akwai wasu ayoyi wanda ya kamata dan adam ya zura ido da hankali yayi tunani a su game da wannan ayoyin da aka sama tana daga cikin halittun Allah masu girma kuma wanda ya zuba ayoyi masu tarin yawa a ciki shi yasa ma Allah yake zargin kafurai da ba sa yin tunani cikin halittar sama wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyin sama da yawa ayoyin kasa kafurai suna shudewa da su amma su kauda kai ba tare da sun dauki izina ba bayan Allah na kwarai duk lokacin da suka kalli halittar sama suka kalli halittar kasa sukan yi dogon tunani kuma tunanin yakan haifar musu da sanin girman Allah da sallama masa shi yasa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار للي cikin halittar sama da لك أسعى da saɓawar dare da wuni akwai ayoyi amma fa masu hankali suwaye masu hankali allazi ne yadhkuruna allaha qiyaman sune bayin da suke ambatan Allah a yayin tsayuwa wa qu'udan da a yayin zama wa ala junubihim da kuma a lokacin da suke kishin gide ma'ana dai in za su tashi su zikirin tashi in za su zauna su zikirin zama in za su kwanta su zikirin kwanciya wannan shine hankali sannan sai Allah ya ce wa na fi khalqis samawati wal ardh kuma suna yin tintintini game da halittar sama da halittar ƙasa har a ƙarshe in sun yi tunanin sun yi tunanin sai su ce rabbana ma kalakta hada batila ubangijinmu ba zai yi ka halicci wannan abubuwa ba tare da wata manufa ba subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka safina azaban nari ka tsare mu azabar wuta kafirai sukan ɗauka Allah ya halicci sama babu manufa ya halicci ƙasa babu manufa shine Allah yake wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan zalika zannul ladina kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar ba mu halitta sama da kasa ba tare da manufa ba amma cewa mun halitta sama da kasan babu manufa wannan shine zaton kafirai fa wailul lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbata ga kafirai ta wuta domin dauka cewa Allah zai yi wannan babban aikin amma babu wani manufa to wannan ko shakka babu raini ne ga Allah da kuma wulatanci a gare shi domin dukkanin mai hankali ma cikin mutane baya yin abu ba manufa to ina kuma ga ubangijin mutane subhanahu wata'ala da haka dai hikimar da yasa Allah ya rantse da sama dan ya samu mu yi tunani a kanta kuma shi yasa waccan ayatacin suratul ali imran take yabawa waɗanda suke yin tunani akan halittar sama din da ƙasa kuma manzo Allah ya ce wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar azaba ta tabbata ga wanda zai karanta wannan aya kuma bai yi tunanin ba da aka lalle halittar sama ba karamar halitta ba ce da Allah subhanahu ta'ala ya yi ya kyautata ta yi mata ado ya mata kawa kuma ya sanya ta zama mafi girma cikin halittunsa sannan kuma ya hore mu da mu tunani don mu san girmansa mu yaba masa kuma mu gode masa mu nemi tsari daga dukkanin abin da yake fushi nasa data Allah subhanahu wata'ala ya sake cewa wal yawmil maw'ud kuma Allah ya rantse da al yawm wuni al maw'udu abin alkawartawa malai ce yawmul shine ranar tashin alkiyama ai al yawmul maw'udu bihi shine ranar da Allah ya yi wa mutane alkawarin zai haɗu da su a cikin ta ai wa'ada ahlas sama'i wal ardi an yajtami'u fihi Allah ya yi wa 'yan sama da 'yan ƙasa alkawarin cewa a wannan rana ne duk za a haɗu a waje ɗaya duk halittun da suke cikin sama a ranar lahira za su sauko ƙasa a zo a haɗu da halittun da suke kasa a wajaje daban-daban na tudu da na ruwa da Allah subhanahu wataala ya alkawarin cewa akwai wata rana da za a zo a haɗu to wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama a nan Allah subhanahu wataala yake rantsewa da ita kamar yadda a wasu wajaje ma ya rantse da ita fala uqsimu la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al-insanu an lan najma'a idama bala qadirina ala an nusawiya banana da ka al-yawmul qiyama ko yawmul qiyamati ita ce yawmul maw'ud ranar alkawari ranar alkawarin haduwar dukkanin halittu na sama da na ƙasa da mutane da mala'iku da ma dukkanin halittu baki ɗaya wa shahidin kuma Allah ya yi rantsuwa da shahid malam ya ce shahid shine yawmul juma'a yashhadu ala amilihi bima amila fihi abinda yasa aka kira ranar juma'a da shahid ita ce ranar da za ta yi wa mutane shaida na duk abin da suka aikata a cikinta da ta rana mai ba da shaida shaidar ayyukan alkhairi ga wanda suka yi da kuma shaidar ayyukan sharri ga waɗanda suka aikata haka waɗansu malamai suka ce amma waɗansu malamai sun ce kalmar shahid ana nufin mai shaida to amma mai shaida a nan suka ce maganganu ɗaya bayan ɗaya sun kai guda goma sha biyu akan me ake nufi da mai shaida wasu ka ce mai shaida ana nufin mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya wakilta su duba ayyukan mutane wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo gaban ubangiji tare da mala'ikan da zai kaso ta da kuma wanda zai bada shaida a kanta kalmar shahid daidai ke da kalmar shahid duk da wannan alawa zani fa'il wancan kuma alawa zani fa'il amma dai dukkaninsu daga ashahada ba da shaida wadansu malaman suka ce a shahid a nan shi Allah ɗin kansa ne yake rantsuwa da zatinsa domin ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai da aka shahid ala wazani fa'il bi ma'ana fa'il an gane ko wasu malaman suka ce shahid ana nufin annabawa domin kowane annabi zai ba da shaida ga al'ummarsa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida waɗansu malaman suka ce shahid ana nufin mu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu masu ba da shaida ne akan sauran al'ummomi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida to maganganu ɗaya bayan ɗaya sun kai magana ashirin da biyu da malamai suka yi game da me ake nufi da kalmar shahid amma anan malam ya zaɓi magana ɗaya ita ita ake nufi shahid ana nufin yawmul juma'a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alkiyama a cikinta kuma ita ce ranar da za ta ba da shaida kan dukkanin mutane abin nufi a cikinta ne za a yi shaida kuma mun sani cewa ranar juma'a ita ce mafificiyar rana a cikin dukkanin kwanakin mako Allah subhanahu wa ta'ala ya faru halittar dan adam a juma'a kuma zai kare halittar dan adam a juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim yace khairu yawmin tala'a fihi shamsu yawmul juma'a fiyayyan wuni cikin wannan mako shine wunin juma'a fihi kulika adam a ranar juma'a aka halicci annabi adam shine dan adam ɗin farko wa fihi udkhila aljanna a ranar juma'a aka sa annabi adam a aljanna wa fihi ukhrija minha a ranar juma'a aka fitar da adam daga aljanna wa fihi tiba alaihi kuma a ranar juma'a ne aka karɓi tuban annabi adam فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وأن يفرمي الجمعة وفيها تقوم الساعة كما أشيران الجمعة القيامة ذات تاشي وذاك وسمع لما سكتي كلمة شاهد أنا نكون رانا ذات بعد شيدا domin ita ce ranar da aka fara halitta a ciki kuma ita ce ranar da za a ƙare halitta a ciki ita ce ranar juma'a da kamala ya ce ita ce yawon shahid wa mashhud kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake rantsewa da mashhud ala wazni maf'ul wanda shi ma dai mina shahada shine ma da yake yawmu arafa mashhud kuma shine yawmu arafa ranar arafa Allah ya rantse da juma'a kuma ya rantse da arafa juma'a karamin aikin hajji arafa babban aikin hajji ana kiranta yawmul hajji al-asghar da yawmul hajji al-akbar yawmul hajji al-asghar ita ce ranar juma'a ranar idi na mako duk mako akwai idi ɗaya shine na juma'a to sannan kuma a shekara baki ɗaya akwai idi biyu to sannan duk mako akwai aikin hajji ƙarami shine na juma'a to sannan a shekara akwai aikin hajji babba ƙwaya ɗaya shine ranar arfa shine Allah ya ce wa azanin min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu ga nan daga Allah da manzonsa zuwa ga mutane a ranar aikin hajji babba shelar ita ce annan laha bari umminan mushrikin na rasuluhu da Allah da manzansa babu su babu mushrikai an raba gari an gane ko to da ka Allah subhanahu wataala ya rantse da juma'a ya rantse da arfa idan muka ce Allah ya rantse da juma'a kamar yadda muka faɗa a baya dan ya nuna fifikonta akan sauran kwanaki kuma dan ya nuna wani muhimmanci da take da shi akan sauran kwanaki shi yasa cikin qur'ani babu wuni ne sura sai wunin juma'a babu suratul ahadi babu suratul sabti babu suratul isnaini babu suratul sulafa babu suratul arbi'a babu suratul khamis amma akwai suratul juma'a akwai suratul juma'a dan Allah ya nuna cewa juma'a ta musamman ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون to da ka ranar juma'a Allah ya rantse da ita don ya nuna mana fifikonta to haka ma ranar arfa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce babu wata rana da Allah yake farin ciki da alfahari da ita a shekara irin ranar arfa domin a ranar ne Allah yake saukowa da rana saukowar da ta dace da shi mun san hadisi ya tabbatar da cewa duk dare Allah yana saukowa to amma a wuni babu wani dalili da ya nuna Allah yana saukowa a wani wuni sai wunin arfa cikin hadisi maza Allah ya Allah zai sauko saukowar da ta dace da shi ya ce da mala'ikunsa me waɗannan bayan suke yi tare da ya fi mala'ikun sani ma'ana yana magana da mutanen arfa sai su ce bayanka ne suka taru daga dukkan sassan duniya don neman yardarka suna roƙon rahamarka suna neman tsari daga azabarka sai ce sun ganni ne mala'iku su ce ba su ganka ba sai ce to ya kuma da sun ganni sai su ce ai da sun ganka da sai sun fi haka kwaɗayi ita rahamar tawa da suke so ita ce aljanna sun ganta ne ba su ganta ba to ya kuma da sun ganta da sun ganta sai sun haka kwaɗayin neman ta ita azabar tawa da suke neman tsari fa sun ganta ne su ce ba su ganta ba to da sun ganta fa da sun ganta sai sun haka tsoranta sai ce to ku shaida din na gafarta musu kaga wannan rana da wannan gagarumin aiki yake faruwa a cikin ta ai ka cancanta a rantse da ita in ba an rantse da ita din ba hankalinka ba zai jawo ba zuwa ga ka gane muhimmancinta idan an bata ta shiga rububi ba sauran kwanaki to sai ka ɗauka cewa babu wani gagarumin aiki da yake faruwa a cikinta alhalin akwai wani gagarumin aiki da yake faruwa a cikin wannan rana kamar yadda hadisi ya ambata na sakowar ubangiji da kuma alfahari da yan filin arfa tare da shaida wa mala'iku cewa su shaida duk ya gafarta musu Allah ka gafarta mana da ta Allah yake wa mashhud ita ce ranar arfa bala yake kaza fussirat salasa fil hadith haka aka fassara waɗannan abubuwa guda uku a cikin hadisi yawmil ma'ud an fassara ta da ranar alkiyama shahid an fassara ta da ranar juma'a mashhud an fassara ta da ranar arfa bala yake fal awwalu maw'udun bihi abu na farko Allah ya wa bayi alkawari da aukuwarsa shine ranar tashin alkiyama inna ma tu aduna la'an lalle abin da muke muku alkawarin nan zai zo shine ranar tashin alkiyama wasani na biyu shahidun bil amali fihi mai ba da shaida na abin da aka yi a cikinsa salisu na uku tashhaduhu nasu wal mala'ikatu abin da mutane da mala'iku suke shaidawa shine ranar arfa mala'iku suna ba da shaida ga wanda suka yi tsayuwar arfa kan cewa Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu kuma mutane suna shaidawa akan haka domin manzo Allah ya riga ya faɗa a cikin hadisi waɗannan dukkan abin da aka ambata tun daga farkon sura zuwa nan tsari ita kuma al'adar rantsuwa duk lokacin da ka ji an yi ta to so ake a tabbatar da wani abu ko a kore shi shine abin da a larabci ake kira jawabul qasmi idan ka ce wallahi yanzu zance bai cika ba sai an jira me za ka ce wallahi ne an gane ko a eh ko a'a to wannan shine jawabul qasmi to anan Allah ya rantsu yanzu muna jiran mu ji me yake so ya tabbatar mana sakamakon wannan rantsuwa ko me yake so ya kore mana sakamakon wannan rantsuwa shine malaiki wa jawabul qasmi mahdhufun an gane ko amsar wannan rantsuwar ko cikon bayanin wannan rantsuwar mahdhufun an shafe shi ko mahazufin sadarhu farkon an shafe taqdiruhu yadda kaddarawar zancen yake shine laqad kutila ashabul ukhdud akwai laqad harfu tahqiq tabbas kutila ashabul ukhdud Allah an ashabul ukhdud to suwaye ashabul ukhdud kalmar kutila tana zuwa da ma'anar lu'ina an tsine kamar yadda Allah ce qutila al-kharrasun an gane ko bi ma'ana lu'ina al-kazzabuna al-kharrasuna bi ma'ana al-kazzabun an tsine wa ashabul ukhdudi ma'abuta ramun muka lafazin ukhdud an gane ko ana nufin ramun muka wani rani ne da mutane suke tonawa kuma su rinka zuba wuta a cikinsa kuma suke kiransa da ukhdud har yana da sura a cikin qur'ani suratul okudud ko suratul buruj duk da ita ce wannan sura da muke karantawa malai ce al ukhdudu ashaqqu fil ardi rami ne da ake tsaga kasa ko ake tonawa a yi shi mufrad kalmar ukhdud jam'un mufrad ne wa jam'uhu jam'in sa akhadidu akhadid jam'i ne na ukhdud an gane ko wal khaddu kuma akan ce al khaddu bi fathil kha bi ma'anar ukhdud shi ma in an ce kaddu mufarar ne ukhdud din ma mufarar ne jam'in su gaba ɗaya shine akadidu bale ce wa jam'uhu khududun in an ce kaddu shi jam'in sa sai zama khudud amma idan aka ce ukhdud to jam'in sa shi kuma sai zama akadid to Allah da kansa da ya faɗi ukhdud din sai zai fassara me yake nufi da ashabul ukhdud me yake nufi da ukhdud din tunda mun ce ukhdud rami ne to amma ana nufin kowane irin rami ramin da na tona da wanda ka tona da wanda suka tona da wanda ruwa ya tona da wanda haka Allah ya shi a tone ko ko wani rami na musamman a'a wani rami na musamman to shine sai Allah ce annari zatil waqud ila ashabul uqdud hmm. annari zatil waqud isbum alaiha qurud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد kafin mu kai ga fassara waɗannan ayoyin ibn kasir ya ce rawa ibn abi hatim al-imam ibn abi hatim ya rawaito hadisi wanda malam ya mana ishara zuwa gare shi a baya kan cewa waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya rantsuwa da su duk hadisai ya zo da bayanin su yawmil da shahid da kuma mashhud an gane ko da haka ibn abi hatim yace ana bi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al yawmil maw'ud yawmul qiyamah yawmul maw'ud ita ce ranar tashin alkiyama wa shahid yawmul juma'a abinda ake nufi da shahid ita ce ranar juma'a wa ma tala'at shamsun wala gharabat ala yawmin afdala min yawmil juma'a kuma manzo Allah ya ce rana bata taba hudowa ta faɗi ba cikin wani wuni mai falala sama da wunin ranar juma'a sai manzo Allah ya ce wa fihi sa'a wanda a cikin juma'a ne akwai wata awa la yuwafiquha abdun muslimun ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci ko sa'a yas'alullaha fiha khairan yana roƙon Allah wani alheri a cikinta illa a aqahu iyyahu face sai Allah ya bashi wala yasta'ibu fiha min sharrin ko kuma ya zama yana neman tsarin Allah a wannan awa ɗin daga wani sharri illa a'azahu fa sai Allah ya tsare shi wa mashhud abinda ake nufi da mashhud kuma yawmu arafa ita ce ranar arfa ibn kasir ya ce wa haka za rawa hadha alhadith ibn khuzaima hakanan ibn khuzaima ya rawaito wannan hadisi yace wa qad ruwiya mawqufan ala abi huraira wa huwa ashbahu a wata riwayar abu huraira shi ya fassara wannan aya da waɗannan maganganu guda uku ba wai manzon Allah bane ibnu kasir kuma yake wa huwa ashbahu wannan magana kan cewa tafsirin abu huraira ne to ya fi kama ya fi dacewa da haka malamai suka ce wa in kana mawqufan riwayatan falahu hukumur raf'i ko da ake ta fuskar riwaya an jingina wa abu huraira ne to amma abin yana da hukumar raf'i domin magana ce ta abin da ya shafi tafsirin ƙur'ani wanda kuma tafsirin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yake da ikon yin haka duk abin da sahabbai suka faɗa ko da a ce abin ana ganin ba su jingina shi ga annabi ba to malamai suka ce asali shine ya zama daga annabin suka ji وعن أبي هريرة وابن عباس والحسن ابن علي والحسن wa وسعيد بن musayyid. ومجاهد وإكرمة والضحاك المشهود يوم القيامة an samu wata ruwayar daga waɗannan bayan Allah na sahabbai da tabi'ai har daga shi Abu Huraira ɗin ya fassara al-mashhud da cewa ita ce ranar alkiyama a madadin yawmin mawqut qala al-imam al-baghawi imam al-baghawi yace al-aktharuna ala anna shahida yawm al-jum'a wal mashhud yawm arafa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa shahid yawmul juma'a ake nufi mashhud kuma yawmul arafa ake nufi daka yawmul maud kuma ranar alkiyama ake nufi to sai Allah madaukakin sarki ce kutila ashabul ukhdud an tsine wa ashabul ukhdud suwaye ashabul ukhdud ko menene ukhdud din shi kansa sai Allah ya ce annari wuta ce zatil waqudi ma'abociyar ci ma'abociyar makamashi malai ce badalu ishtimalin minhu kalmar annari fassara ce ta ashabul ukhdudi ko fassara ce ta ukhdudi din shi kadai idan muka ce ashabul ukhdudi mudafin ne da mudafin ilaihi ma'abuta ramun muka to anan su ma'abuta ramun mukan gaba ɗaya ake nufi da annaru zatul wuqud ko fashi ramun kadai magana mafi inganci ramin ake so a fassara su ma'abuta rami ai mutane ne an san su halitta ce daga cikin halittun yan adam ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴan annabi adam da haka su mutane ne babu bukatar sai an yi wani dogon bayani a gare su to amma shi ramin shine wanda zai iya rikitarwa kamar yadda muka faɗa domin ramin muka suna da yawa rami suna ya tara akwai wanda nayi akwai wanda kai akwai wanda ruwa zai yi akwai wanda haka Allah ya wajen da rami to shin kowane rami ake nufi ko wani rami na daban to shine Allah zai fassara a anan shine ake nufi da annari shi yasa ma ta fuskar li'irabi Za ka ga uhududi ya ƙare da kasra annari ta ƙare da kasra da ka shi yasa malamai suka ce kalmar annari a madadin uhududi take shine ma'anar badalu istimal fassara ce ta a gaya maka wancan abin na baya da kila ke iya rikitar da kai to ka san me ake nufi da shi annari wuta ce zatil waqudi ma'abuciyar makamashi malai ce ma da bihi kalmar waqud ana nufin abin ake kunna wuta da shi abinda ake kunna wuta da shi duk wani abu da zai sa wuta ta ci fetur ana kunna wuta da shi gas kananzir da dukkan wani dangin makamashi tsirare ledoji da sauransu duk wannan waqud ne ita wuta irin ta duniya waɗannan su ne abubuwan da suke sa ta ta ci to ita wannan wutar tasu sun kunna ta da wani abun kunna wuta wutar ko da yaushe in ta yi kamar za ta mutu sai su sake iza ta ta ci gaba da ci shi yasa Allah ya ce ma'abuciyar makamashi wanda kowane lokaci in za ta mutu sai a sa mata makamashi sai ta ci gaba da ci kamar yadda wutar lahira ita ma tana da nata makamashin ubangiji ya ce fa in lam tafa'alu wa lam tafa'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin ita makamashin wutar lahira mutane ne da kuma duwatsu amma wutar duniya ba haka bane ba waɗannan abubuwan da muka faɗa su ne makamakai na wutar duniya to ita wutar ashabul ukhdud wuta ce irin ta duniya tana ci da makamashi irin na duniya annari zatil waqud wuta ce ma'abociyar makamashi izhum a lokacin da su masu wutar alaiha qu'ud suke zaune a gefen ramunta za mu ji suwaye su waɗannan masu wutar malai ce ai izhum haulaha a lokacin da sun kewaye wutar suka kunna wuta suna ta kunna ta tana ci in za ta mutu su kara mata makamashi kuma suna zaune sun kewaye ta sun sa ta a tsakiya shine haulaha janibal ukududi suna kewaye da ita a gefen ramukan da wutar ke ci alal karafi suna zaune a kan kujeru qu'udin a zaune zaman dirsha ma'ana ba su nufin tashi ba saboda suna da wata manufa ta kunna wutar da kuma abin da suke so su yi da wutar sai Allah yake wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa hum su ashabul ukhdudi shuhudun suna gani da ido alama yaf'aluna bisa ga ta'addancin da suke aiwatarwa bil mu'minina ga mu'minai ay mu'minina billahi waɗanda suka bada imani ga Allah ay ta'azibuhum bil ilqa'i fin nari ta hanyar azabtar da mu'minai da suke da jefa su a cikin wutar iz lam yarji'u an imanihim in dai ba su yarda sun bar imanin nasu ba shuhudun ai hudurun suna gani ko da a ce ma tausayi na mutuntaka baya ɗaukar su waɗannan mutane kamar yadda za mu ji a gaba waɗansu mutane ne da aka yi wanda malaman tarihi sun yi saɓani akan a wani lokaci aka yi su mafi rinjayen maganganun malaman tarihi da tafsiri ya fi tafiya akan cewa ashabul da an yi su ne bayan shuɗewar annabi Isa kafin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tazarar da ke tsakanin wucewar annabi Isa da bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ga zance mafi inganci shekara ɗari shida ne to almajiran annabi isa da suka yi imani da shi bayan yahudawa sun yi yunkurin su kashe isa allah bai ba su iko ba ya ɗauke shi to ba su huce ba ba su haƙura ba sai suka dawo suna ɗauki ɗaiɗai suna tsuntsuntar almajiran annabi isa hawariyawa suna halakar da su suna azabtar da su suna gallaza musu kan sai sun yi ridda sun ba addinin annabi isa to a wannan lokaci ne aka yi wani sarki a wata ƙasa daga cikin ƙasashe wanda mafi rinjayen malamai suna cewa a yankin rum ne rum kuma ita ce italy a yanzu domin addinin annabi isa ya samu karbuwa a wannan waje kwarai da gaske aka yi wani sarki wanda shi sarkin ba ma guje ne baya bautar allah shirka yake tsafi yake yi da haka daga baya da addinin annabi isa ya bayyana to sai ya gaba da addinin ya ci alwashin sai ya murkushe masu addinin to shine a ƙarshe ya kunna wuta ya zauna a gefen wutar yasa kuma dogaransa suke bi suna kamo masa almajiran annabi isa ɗaya bayan ɗaya idan aka kawo ka sai su tambaye sai sarkin ya tambaye ka ka yadda da abin da isa ya zo da shi eh na yadda har yanzu kana kai eh to za ka fasa ko ba za ka fasa ba idan ka ce ka fasa sai a kyale ka ba za a jefa ka a wuta ba idan kuma ka ce ba za ka fasa ba sai a ce to ga wuta nan to haka yake jefa su ɗaya bayan ɗaya ya rinka kona su da shine Allah yake so ya haka yato mana wannan labari dan ya rarrashe mu kuma dan ya nuna mana shi mai imani ba zai rabu da kalubale ba ko da a yau kila ba a samu wata al'umma da za ta zo ta rinka kona musulmi ba ɗaya bayan ɗaya to amma hakan ba yana nufin kuma musulmi za su zauna lafiya ba tare da wani kalubale ba in ba a samu masu kona kuma sai a samu masu sace ƴaƴanku suna siyarwa suna mai da su arna wanda tun daga lokacin da wannan abu ya faru a garin kano har yau labarai munana kullum sai duka fitowa su yanzu kowa ya ji abubuwan da kafafen sadarwa suke faɗa na wani fasto da aka samu shi ma a can yankin kudancin najeriya sama da shekara goma ko makamancin haka ya je ya buɗe sansani yake samun tagomashi da kyaututtuka da gudunmawoyi daga kasashen waje da kuma manya-manyan cocina na cikin gari wanda yake turawa mai duguri da inda ake samun fitintunu na boko haram yake ɗauko mutane yake ajiye su a wancan waje yana lalata da yara mata masu ƙananan shekaru sannan kuma yana mai da su sauran iyayen da sauran 'ya'yan suna zamowa arna sakamakon ba su mafaka da yake da abinci da sauran kaga irin wannan shi ma ya kama da me ashabul ukhdud azabtarwa dan a canja wa mutum addini a azabtar da shi da yunwa in yana so ya ci abinci kuma sai ya yi ridda kamar yadda waɗannan ake azabtar da su da wuta in suna so a kyale su to sai sun yi radda to wannan shine kalubalen da dukkan mai imani sai ya fuskance shi gwargwadon yadda Allah ya so lokaci bayan lokaci kuma zamani bayan zamani alkawarin Allah ne wannan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun فلقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين Allah ya yi alkawarin duk wanda ya ce ya yi imani sai an jarraba shi dan a gane imanin na gaske ne ko na ƙarya ne waɗannan ashabul ukhdud an samu jarumai a cikin su waɗanda ba su yadda sun yi ridda ba sun gwammace a kashe sun a ƙone sun a haka wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya faɗa na ban mamakin su akwai wani yaro da ya bajinta jariri ne da aka kawo shi aka kawo uwarsa tana goye da shi aka ce ki yi ridda sai a kyale ki to ita tausayin ɗan bayanta ya sa za ta yi riddan dan ta kubuta da ita da ɗan domin in dai za su jefa ta to har da ɗan za su haɗa hatta ja da baya za ta yi ridda sai ɗan ya buɗe baki ya magana ya ce ya umma baba faɗa cikin wannan wutar karki ja da baya ita wannan wutar da kike gani cin da za ta yi miki na ɗayan sakan kani ne kafin ranki ya fita da ranki ya fita duk abin da za ta kona aikin banza take kona domin shi sai da rai a jiki ake jin zafi yanzu ka gwada ka gani da mutum zai mutu gawa ka zo ka wanka mata mari ko kallon ka ba za ta yi ba da haka shi zafin a rai yake shi ko fitar rai ya dau tsawon lokaci ya kai minti ashirin ko makamancin haka yace to don haka da ki guji wannan wutar a ƙarshe ki je ki shiga wutar da ita in an shige ta ba a mutuwa zafi za a yi tasha wanda ki haƙura ki ɗau azabar minti talatin in ta yi yawa kenan ki tsira daga wancan azabar da ba ta da iyaka da haka manzo Allah ke cikin jariran da suka yi magana akwai wannan jinjirin da ya magana ga bayan mahaifiyarsa ya karfafi gwiwarsa kuma uwar tana ji ba ta mamaki ba ta fara da ita da ɗan duka suka kone kuma suka mutu a matsayin musulmi suka yi shahada abinda wannan yake nunawa duk ƙalubalen da za ka fuskanta a rayuwa to ka sani dan ka tsoraki mutum ko dan ka guje wata azaba wannan baya hana ka ka mutu in ajalinka ya sai ka mutu inda matsalar take ba mutuwa ita ce matsala ga ɗan adam ba in mutum yana da hankali ka mutu ba a imani ba shine matsala shi yasa dukkan mumini mai hankali da tunani mutuwa ba ta zama barazana a wajensa saboda ya san ko bai mutu yanzu ba gobe zai mutu ko bai mutu yau ba watan wata rana dole sai ya mutu amma fargabar shine a wane yanayi za ka mutu to ga duk mai hankali da tunani cikawar ita ce a bakwar gaba shi yasa Allah ke ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa antum ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kar ku yarda mutuwa ta zo muku ba ku musulmai da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana mutuwa amma waye mutuwarsa take riba wanda ya mutu da musulunci waye mutuwarsa take a fara wanda ya mutu a kan komai in ba musulmi ba ne ba yasa annabawa suke wasiya ga 'ya'yansu wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun da aka musulunci musulunci shine jarin rayuwa kuma shine ribar rayuwa kuma mutuwa akan sa ba hasara bace ko kaɗan to al-imam ibn nan ya kawo kisar ashabul ukhdud mu karanta ta za ta da fito mana da wasu abubuwa da yawa wanda zamu amfana kamar yadda aya take dunkule mana zance a dunkule ibn kasir yace wa qad imam ahmad imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi an suhaib daga suhaib ibn sinan ar-rumi Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana fi man kana qablakum malikun an yi wani sarki daga cikin azzaluman sarakuna kafin ku wa kana lahu sahirun shi sarkin yana da boka mai masa tsafi wanda kun masu mulki ne suke kubuta da masu yi masa tsafi wani ma in ya gawurta shi da kansa ma yana iya zamowa matsafi abin ce abin mamaki za ka samu da yawa har masu mulkin ma a yau har masu cuciyar su musulmai ne suna ganin cewa tsafinsu shi zai tsayar da mulkinsu tsafinsu shi zai kawar musu da fargabar su bucewar mulki ko shi zai ba su kariya da lamunin su ci gaba da mulki wanda kuma ba haka bane ba Allah shi ke ba da mulki ko kai tsafi ko kai tsafi in yi nufin baka zai baka in bai nufin baka ba in dukkanin kukar duniya za ta tare a kanka da duk ƙwanƙwaman duniya wallahi baka isa kai mulki ba walillahumma malikal mulki tuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal kai innaka ala kulli shay'in qadir kuma asali shedanin su suke gaya wa mutane wannan ku biye mana zamu baku ku mulki shi yasa annabi Sulaiman da ya ya yayi mulki gawurtacce da ya mutu ya bar duniya cikin propaganda da shedanu suka yi masa na yarfa da batanci sai suka ce ai Sulaiman tsafi yake mu muka taimake shi yayi abin da yayi na mulki shine Allah ya ce yake wattaba ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra da yawa waɗansu sun buru ɗin da shaiɗanu suke yi da yarfe game da mulkin annabi Sulaiman sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman ƙarya suke Sulaiman bai yi kafirci ba ma'ana bai yi shirka ba bai yi sihiri ba walakin na shayatin kafaru su dai shedanin su suka kafirta yu'allimuna nan nasa sihra suke koya mutane tsaki. da aka suka shiri labarai na karyace-karyace da maganganu na karyace-karyace don su rufta mutane kuma tun annabi Suleiman bai bar duniya ba sai da Allah ya tona asirin aljanu don a gane ƙarya suke yi wa Sulaiman ƙarya suke cewa sun san gaibu ba san gaibu ba domin yana daga cikin ƙaryar da shekaru suke yi wa mutane in suna so su ruɗe su musamman masu kwaɗayin mulki sai su ce musu in an yi kaza an yi kaza kaza zai faru wanda wannan gaibu ne ba wanda ya sani sai Allah suna da'awar ilimin gaibu da tun kan annabi Sulaimani ya bar duniya Allah ya sa wata rana ya sa aljanu gwale gwale annabi Sulaimani ya kalli wani katon daji ya ce aljanu su nome masa shi kuma shi sarki ne mai kwarjini ya tsaya a gaban aljanu da kwagirinsa ya dogara in Suleimani yana tsaye a kan aljanu in suna aiki ko daga kai ba sa iyawa saboda tsoronsa domin Allah ya ba shi damar in suka yi laifi yana iya hora su yana iya azabtar da su wa man yuzid minhum an amrihi nuzidhu min azabis sa'ir duk wanda Suleimani yace yayi yaki sai mun ana maku fida Suleimani yana iya kama aljani duk da iska ne ya shi a anka ya daure shi kuma ya dauro da daka annabi suleiman ya kalli wani katon daji yace ku share ku gina min birni aljanu ba sa so kuma aljanu kamar mutane ne su ma suna gajiya suna ci suna sha suna bacci amma suleiman ya sa su yi aikin nan babu ci babu sha babu hutu kuma ya tsaya a kansu da sandarsa to ashe ayuwar suleimanu ba da dadewa ba Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karɓi ransa amma Suleiman ya ce musu baba rodo ya ce musu butun butumi suka ɗauka Suleiman yana da rai Allah ya haka ne don ya tuna musu asiri mutane su san ƙarya suke ba su san gaibu ba domin inda sun san gaibu da tuni sun gane sulaimani ya mutu sun tashi sun kama gabansu amma sai da suka ɗau tsawon lokaci suna aikin sulaimani bai faɗi ba domin yana dogara da kwagirinsa sai da gara ta zo ta cinye kwagirin iska ta kaɗa sannan sulaimani ya faɗi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake falamma karra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhit sai da ya faɗi ne a firin aljanu ya tono yo inda daga gaske sun san gaibu dan me za su tsaya suna ta shan wahala alhalin Sulaimanin da ya sa su aikin shi tuni ya mutu Ku kaga wanda ya gane ya gane amma har yanzu akwai wanda ba su kai gano ba game da sha'anin aljanu suna ɗauka aljani yana iya wani abu ba abin da aljani yake iya yi bal ka fi shi kwarjini inda za ka riƙe Allah domin magabata na kwarai sun nuna abubuwan ban mamaki na kwarjini da yadda aljanu suka tsorace su aljanu suna tsoron mutane amma mutanen ba jigari jigari ba sai na gaske a zamanin imamu ahmad dan hambali aljanu sun taba shiga jikin wani mutum za a yi masa rukiya aka zo aka gaya wa imamu ahmad an yi rukiya an yi rukiya aljanun sun ki tafiya sai imamu ahmad ya ce ku je ku ce da su su fita aka zo a kunnen mai aljanin aka ce imamu ahmad dan hambali imamu ahlus sunna wal jama'a ya ce ku fita sai ya ihu aljanin yace wallahi in yace mu bar yankin bagada da gaba ɗaya sai mun fita wannan ya fi ƙarfinmu za ka tasiri na bayan Allah in sun tsayu akan daidai to ya fi aljani aljani tsoron su yake shedan uban aljanu da kansa ya faɗi wannan sai ce illa ibadaka minhumul mukulasi kuma yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa ba aka min alqawi domin shedan ya rantsa yace sai ya gama da mutane فوربك لأغوينهم أجمعين فبإذتك لأغوينهم أجمعين shi da kansa yace illa ibadaka minhum al na rantse da buwaye ka ya ubangiji sai na kasar da bayanka na mutane baki daya sai ce amma fa na san wanda suka yi maka ikhlasi suke yin abu dan kai suka tsayu akan tafarkin ka wannan sun fi karfi na bani da yadda na iya da su kuma Allah da kansa ya tabbatar da haka inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina waɗanda suka amsa kira waɗanda suka tsaya a akan turbata to baka da yadda ka iya da su to da dai aljanu suna da sharri na daga cikin mafi girman sharrin su batar da mutane musamman masu kwaɗayin mulki ko kuɗi a cikin su su ta su suna tsafi su ta su suna ayyuka na sako jin cewa za su ba su kuɗi ko jin cewa za su ba su mulki wanda kuma ƙarya ne aljanu ba zai iya baka kuɗi ba aljani ba zai iya baka mulki ba in kura tana maganin zawo kai kanta mana ka dauka kowane aljani ne sarki to su ma kuma ba son sarautar to in suna so su fara bawa kansu mana wanda bai iya ba kansa ba sai ce zai baka kuma sai ka yadda in ka yadda ka fi shi wa wauta to da haka ne manzo Allah yana gaya mana an yi wani sarki daga cikin sarakuna da suka shuɗe a baya wanda shi sarkin yana da matsafa masu yi masa tsafi falamma kabira as-sahiru yayin da matsafin sarkin ya girma ya tsufa qala lilmaliki sai shi matsafin sarkin bokan sarki sai ce da sarki ni qad kabira sunni ko kabira sunni ranka daɗe ni girma ya cin min shekaru na sun fara turawa wa hadara ajali kuma ina ganin na kusa mutuwa fadfa ilayya gulaman li uallimahu sihra turo mun wani yaro dan bana bakwai matashi mai kwakwalwa mai kwazo in koya masa tsafi dan in na mutu ya ci gaba da yi maka fa dafa ilaihi gulaman sai wannan sarki ya tura wa wannan matsafi da wani yaro mai hazaka fa kana yu'allimuhu sihra wannan matsafi kullum wannan yaro yana zuwa wajensa dan daukan darasin sihiri da tsafi wa kana baina sahiri wa baina maliki rahibun to akan hanyar da yaron yake baro gidan sarki ya je gidan boka akwai kuma wani malami mai tsoron Allah na gaske wanda shi kuma yake karantar da mutane addini an gane ko to kullum yaron idan ya taho zai je gidan boka koyan tsafi sai ya tsantsaya tsaya wajen wannan malamin ya dan jiwa wa'azi sannan sai ya wuce to ashe ana nan ana nan wa'azi yana shiga zuciyar yaro a hankali a hankali da haka yanzu yaro zai gane tsafin nan da yake zuwa koyo aikin banza ne sakamakon waɗannan kalmomi na wa'azi da yake ji daga bakin malami na Allah da haka fa'atul gulam alal rahib wata rana sai wannan yaro zai wuce daga gidan sarki ya tafi wajen malam mai koyar da tsafi sai ya tsaya a wajen wannan malami mai wa'azi sai ya saurare shi fa sami amin kalamihi ya ji maganganunsa fa a ajabahu sai maganganun suka kayatar da shi kuma suka kama zuciyarsa an gane ko fa a ajabahu nahawhu wa kalamuhu sai yadda malamin yake ya burge yaran sannan maganganun malamin su ma suka burge yaran wa kana idza ata sahira da daga wannan rana kullum yaro baya wucewa kai tsaye ta wajen boka sai ya tsaya a wajen malami ya jijji maganganu na shari'a to kuma duk lokacin da ya tsaya din sai ya makara bai je wajen boka akan lokaci ba to duk lokacin kuma da ya je wajen boka shi kuma bokan sai ya rufe shi da duka ka makara ka bata min lokaci da sauransu wakala kuma yake tambayi yaron ya ce da shi ma haba saka me ya tsare ka a hanya baka zo da wuri ba wai za a ahlahu hakan haka in ya dawo daga wajen boka bayan boka ya dake shi a sakamakon ya makara in zai koma gida ma nan ma ba zai sake wucewa ba sai ya sake bata lokaci a wajen malami ya sake jin wa'azi to gida ma sai ya tafi a makare shi ma gida in ya je nan ma sai a ce me yasa ka makara nan ma a dake shi ya sha duka a can ya sha duka a can amma duk da haka baya fasawa dole sai ya tsaya ya ji waɗannan maganganu na malami na shirya wa kalu su ma mutanen gidan sai su tambaye shi ma haba saka me ya tsare ka a hanya fashaka zalika ila rahib to wannan yaro saboda wannan duka da yake sha, ya sha a wajen boka ya sha a gida sai yake gaya wa wannan malami mai wa'azi kullum in na tsaya na saurare ka in na je can wajen boka sai ya dake ni na makara in na dawo na sake tsayawa na saurare ka in na koma gida can ma sai an dake ni sai an ce na makara fa sai shi wannan malami ya ce da shi idza arada sahiru ay yadribaka idan ka je wajen boka ya ɗauki bulala zai da ke ka dan kama kara baka zo da wuri ba fa ka ce da shi habasani ahali a gida ne aka jinkirtar da ni a gida ne aka makarar da ni ma'ana dai ya koya masa ƙarya amma dan ya kubuta an gane ko wa ara arada ahaluka idan iyalanka ko danginka suka so an yi zuribu ka su da ke ka su ma don kama kar wajen komawa gida fakul su kuma sai ka ce da su habasa ne sahiru boka ne ya makarar da ni to kaga kowa in yace dan uwansa ne ya makara zai kyale shi idan shi boka ya ji daga gidan daga gida ne sarki ya sa yaro aiki bai zo da wuri ba ba zai dake shi ba idan kuma daga gida ne su ma eh, sarki ya ji cewa boka ne ya makarar da yaro bai dawo da wuri ba zai dake shi ba domin kowa ya yarda da kowa shi boka ya yarda da sarki sarki ma ya yarda da ba boka to da ka dai yaro sai koyi dabara an gane ko kala fa bainama huwa haka yaro ya ci gaba da rayuwa to ana tsaka da hakan ne za ta yaumin wata rana iz ata ala dabbatin yaro yana kan hanyarsa ta zai tafi wajen koyan tsafi kawai sai zo ya tarar da wata dabba an gane ko fazi'a dabbar mai ban tsoro azima katotuwa wani nama ne daga cikin namun dawa ya sulalo ya shigo gari kawai ya zo ya tare hanya kada haba sakin nasa ta tare hanya ta hana mutane wucewa ita wannan gagarumar dabba fala yastati'una an yajuzu mutane sun kasa su ketare ta kuma sun kasa su kore ta hanya ta cika da gosulo faqala to wannan yaro sai ya ce al yawma a wani yau a alamu zan gane amru rahibi ahabbu ila Allah am amrus sahil waye na Allah tsakanin mutanen nan guda biyu shin boka ne na Allah ko kuma malami ne na Allah ma'ana yaro kawai a zuciya ya ce yau zan gane waye na Allah kowa dai na je na ji daga wajensa kowa ina zuwa wajensa ina koya ina tsayawa a wajen malami in koya in je wajen boka ma in koya to yanzu zan gane in tantance waye na gaske waye na Allah fa aka za hajarin sai yaro ya ɗauki dutse ya fuskanci wannan katotuwar dabba fa kala ya ce Allahumma ya Allah in kana amru amrur rahibi ahabbu ilaika wa arda min amri sahili faqtul hadhihi dabba hatta yajuza nasu ya Allah in dai wannan malami da ke koya min tauhidi cewa kan yi shirka al'amarinsa shine gaske a wajen ka shi ka fito ba boka ba to wannan dan kankanin dutsen da na ɗauka ka kashe min wannan katuwar dabbar da shi da aka yaro a gaban mutane ya ɗauki wannan kowa ya ji abin da yaro ya faɗa inda matsalar take kenan kowa ya ji kowa ya kasa ya kori dabba kuma ya kasa ya mata abin da za ta mutu ita kuma ta ki ta kauce amma yaro ya ɗauki wannan ya faɗa a fili kowa ya ji da ka yaro ya jefi wannan dabba yana jibanta sai ta faɗi ta mutu to yanzu kaga duk mutanen gari za su ce to wannan yaro akwai wani sirri tare da shi kuma maganganun da yaron ya faɗa su za su kama hankali ba yaron ba domin su asali a garin maguzawa ne ba su san ma akwai wani malami na Allah ba su abin da suka ɗauka bokanci shine daidai to gashi yanzu ma yaro ya yi alwashi cewa in al'amarin malam shi ya fi daidai akan al'amarin boka Allah ya abu kaza kuma Allah ya yi kaga wannan ta bayyana kenan al'amarin malam ya fi al'amarin boka daidai a wajen Allah Waramaha ya jefi wannan dabba da karamin dutse bayan ya faɗi waccan kalma fa qatalaha ya kashe ta wa madanna su mutane suka shuɗe suka ci gaba da tafiyar su fa akhbara ar-rahiba bidhalika to yaro yana wuce wannan waje sai ya zo wajen malami kan ya wuce ya je wajen boka yana zuwa wajen malami sai ya gaya masa yake ala gafata malam yau faga abin da ya faru a hanya na zo na tarar da wata dabba kaza kaza kaza ta tare hanyar mutane ta hana su cewa na ɗauki wani ƙaramin dutse na faɗa in al'amarin ka shi ya fi soyuwa a wajen Allah shi Allah ya fi yarda da shi akan al'amarin bokan da nake zuwa wajensa Allah ya kashe dabba kuma dabba fa ta mutu to shine sai malami ya ce da yaro fa kala sai ya ce ai bunayya to faɗa na mana yaro ta ɗauko babban aiki kuma a nan yaro ya nuna karamar da shi kansa malami bai taɓa nuna irinta ba da aka shi sa malamai suka ce yau da dama a cikin almajirai akan samu mai darajar da ya fi ta malaminsa domin shi malamin bai taɓa yin wani abin ban mamaki wanda karama ta bayyana a gare shi ba tare da cewa asalin karamar daga wajensa ce don yau duk abin da ɗalibin zai yi albarkacin malamin ya same shi amma dai duk da haka Allah yanzu ya zaɓi yaron zai yi wani aiki da shi na ban mamaki zai nuna wata karama a tattare da yaron su da haka shi wannan yaro da ya zo ya gaya wannan malami ga abin da ya faru sai shi malamin shi kuma bisa ga tawazu'u sai ya ce ai bunayya kai dan nan nawa anta afdalu minni yau ai kama fi ni domin yau abin da ya bayyana a hannunka na karama ni ban taba ganin irinsa ba a tattare da ni sai ya gaya masa to kuma ka shirya akwai kalubale wa innaka tuftala kuma lallai ka shirya za a jarrabe ka domin duk lokacin da ka zama na Allah to ka kwana da shirin jarrabawa ko a kusa ko a nesa ta inda kake tsammani ko ta inda baka tsammani amma dai dole jarrabawa akwai ta da haka wannan bawan Allah ya gaya wannan yaro ya ce fa inibtulita in kuma jarrabawa ta zo gare ka to fala ta dulla alayya ni kaka tonan asiri domin shi malamin yana yin abunsa ne a boye yana wa'azinsa ne a boye ba wanda ya sani da aka yi ce yaro in aka zo yanzu aka shaƙe ka ko aka makare ka ko aka kama ka aka kai ka gaban sarki kar ka ce a waje na ka koyi wannan abin domin da zarar ka ce a waje na ka koyi wannan abin to ni kuma kashi na ya bushe fakanal gulamu to tun daga wannan lokaci sai karama ta ci gaba da bayyana a hannun wannan yaro yubri'ul akmaha yana warkar da makahon da aka haife shi baya gani shine akmaha wal abrasa yana warkar da kuturu ya dawo masa da in yatsunsa wa sa'iral adwa'i kuma yana warkar da sauran cututtuka wa yashfihim kuma yana warkar da dukkanin wani mara lafiya to shi yasa malamai suka ce lallai wannan yaro an yi shi ne bayan annabi isa Da na gaya mana a farko akwai sabani wasu sun ce bayan annabi musa aka yi wasu ce bayan annabi isa waɗanda suka ce bayan annabi isa aka yi shi suka ce saboda gashi yana yin irin mu'jizar annabi isa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah kuma yana daga cikin abin da linjilar annabi Isa ta faɗa duk kirista na gaske wanda yayi imani da irin abin da annabi Isa ya zo da shi to shi ma yana yin irin abin da annabi Isa ya yi hawariyawa almajiran annabi Isa a lokacin da annabi Isa yake raye su ma suna warkar da makafi su ma suna warkar da kutare su ma suna warkar da eh, eh, eh, suna tayar da matacce domin mu'jizar annabi isa Allah bai taƙaita ta a kansa ba kaɗai ya yalwata ta akan dukkan wanda suka yi imani da shi an gane ko to da haka wannan yaro yana irin wannan da haka wannan ya nuna cewa shi ma yana cikin almajiran annabi isa ko waɗanda suka ba addinin annabi isa bayan shuɗewarsa wa kana lil maliki jalisun to shi kuma sarki yana da yan tsaigumi irin fada wannan waɗanda sarki yake keɓancewa da su su ba shi hira da labarin abin da ke faruwa a gari to irin waɗannan fadawan sun ji abin da yake faruwa a gari sun ji labarin wancan yaro da kuma wata dabba da ta zo ta tare hanya da kuma wancan boka da yaro yake in al'amarinsa da kuma wancan malami wanda naka yafi a wajen Allah Allah ya kashe dabba shi wannan ba fadan sarki ya ji wannan labarin da aka wata rana sun keɓe da sarki ana hira sai yake gaya wa sarki ranka ya daɗe ka san ko me yake faruwa a gari sarki yake a me yake faruwa sai ce ai kaji kaji kaji kaji wannan yaro ga abin da ya faru da shi ga abin da ya faru da shi to anan ne sarki sai ya fusata ma'ana yanzu bajet ɗinsa na tsafi da a koya wa yaro tsafi don ya ci gaba da yi masa tsafi ya kare da ka ransa sai ya ɓaci da ka anan ne sai ce to a kamo masa yaro aji wa ya koya wa wannan yaro wannan addini sannan kuma ya ɗau mataki wanda shi yake ganin ya dace ga wannan yaro da dukkanin wanda suka bi addinin wannan yaro to da ka kafin shi wannan bafade ya gaya wa sarki shi ma sai da wani abu ya faru gare shi shi ma sai da cutar makanta ta kama shi ya makanci duk inda ake zuwa neman magani ya je nema bai samu ba sai ya zo wajen wannan yaro da shi ma sai da yaron ya musuluntar da shi sannan ya warkar da shi ya ce masa in ka yadda sarki ba shi ne ubangiji ba tsaki haramun ne kaza kaza in ka yadda da wannan to zan baka magani ya ce na yadda ya shafi idan bafade ya warke to shi sarki ya san baya gani ba fadi ya zo za su zauna da sarki su yi hira sai ga yana gani alhalin da ya san baya gani sai ce a na ka samu maganin da ka warke daga wannan sai ce ranka ya daɗe maganin ai a gida yake to daga nan ne asirin yaro ya ne fa qala wa kana lil malik jalisun fa anya sarki yana da wani bafade da suke zama su hira sai ya mankance fa sami abihi sai yaro ya ji labarin wannan makaho ko ya makaho ya ji labarin wannan yaro fa tahu ya zo wajensa bi hadaya kabira da kyaututtuka masu yawa irin da yadda aka saba zuwa wajen bokaye fa qala ishfini yace ka warkar da ni wa laka ma hahuna ajma in ka warkar da ni duk wannan kyautar da ka gana zo da ita ta zama taka fa qala yaro yace ma ana ushfi ko ashfi ahadan ni ba na warkar da kowa Allah ke warkarwa innama yashfi Allahu azza wa jalla Allah mai girma da goya shi yake warkarwa fa in aminta bihi in ka yadda da Allah da autuhu ko da laha fashfaq sai in roƙa maka Allah shi kuma sai warkar da kai fa amana sai wannan bafa da ya imani fa da Allah sai yaro ya roƙi Allah fa sai warkar da bafa da thumma atal malika bafa da ya da wajen sarki fa jalasa minhu ya zauna maka ma kana yajlisu yadda ya saba fa qala lahu al maliku sai sarki ya ce da shi ya fulan kai wane man radda alayka basaraka waye dawo ma da ganinka faƙala sai bafada ya ce rabbi ubangiji na faƙala sai sarki ya ce ana kana nufin ni domin shi sarkin shi kansa yana da awar shi Allah ne da aka da bafada ya ce ubangiji na ne ya dawo min da gani sai ce kana nufin ni kaga dan Allah kidamumanci na masu bautar wani Allah in kai din ne ya za a yi kai baka sani ba har sai ka tambaya to da ka yace kana nufin ni kala sai ba fada yace la ba kai nake nufi ba rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijin ka kai ma wanda shine Allah kala sai sarki yace walaka rabbun ghairi a yanzu da mun kana da wani ubangiji banda ni kala sai ba fada yace na'am rabbi wa rabbuka Allah eh ina da wani ubangijin banda kai shine ubangiji na ubangijin ka kai din ma wanda shine Allah subhanahu wataala fa kala falam ya zal yu'azzibuhu sarki tun daga nan ya sa aka kama bafadi aka ci gaba da yi masa azaba hatta dalla al gulami har sai bafadi ya nuna ya nuna wannan yaron shi ma yaro aka kamo shi fa ba'atha ilayhi aka tura a taho da shi fa qala sarki yace ai bunayya ya kai dana balaga min sihirika an tubri al akmaha wal abrasa yanzu karfin sihirin da na kowa tura ta koyo har ya kai kana warkar da makafi da kutare wa hadhihi al-adwa kana bada irin waɗannan magunguna dan a warke daga irin waɗannan cututtuka masu wahala kala sai yaro yake ma ushfi ni bana warkar da kowa inna ma yashfi Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka shi ke warkarwa kala sai sarki duk da haka yace da yaro ana ni kake nufi kala yaro yake la ba kai nake nufi ba kala awalaka rabbun ghairi yace to kana da wani ubangiji ne banda ni kala yaro yake rabbi wa rabbuka Allah eh ubangiji na ubangijin ka ai ne Allah fa akhadahu aiban shi ma yaron yasa aka kama shi bil azabi aka ci gaba da masa azaba falan yazal bihi ba a gushe ana azabtar da yaro ba hatta dalla alal rahibi har sai da yaron ya je tuna asirin wannan malami shi ma aka kamo shi fa utiya bil rahib aka zo da wannan malami fa qala sai aka ce da malamin irji an dinika kai ridda ka bar wannan addinin naka fa abaya malami yake fawada alminshara fi mitraqi ra'sihi sarki yasa aka ɗauko zartan da ake yanka katako aka a akan malamin ka yarda zaka bar addinin ko a gigara ce ban yarda ba sai dai a gigara aka gigara sai da aka yanka shi biyu gefen sa ɗaya faɗi nan ɗaya faɗi a can Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ake ta'azantar da sahabbai a Madina suka zo suka kewaye annabi a Makka suka kewaye annabi suna kuka suna ta roƙa mana Allah wannan azabar ta yi yawa an hana mu abinci ganyen da dabbobi suke ci shi muke ci sai na abubakar yake in muka yi kashi akuya ta yi kashi ba a bambancewa saboda abincinmu iri ɗaya wahala ta sa duk abin da dabba take ci mu ma muna cin sa da haka wannan lokacin ne irin su khabbab ibn al-arad suka zo suka samu annabi a gindin ka'aba suna kuka ala tad'u wallaha lana ala tastanfiru lana ya ma'aikin Allah yanzu ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nemi Allah ya taimake mu ba wannan azabar kai azaba sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai ya ba su wannan labarin yace ku gaggawa kuke in azaba ce akan addini ku me kuka gani mutanen da suka gabace ku ana zuwa da mutum a tsayar da shi a ce ko ka kafirta ko kuma a yanka ka biyo da mazan su da matan su sun gwammace a raba su biyu da zarto gefe ya fada nan gefe ya fada nan wanda aka yi wa gaba a jawo na baya a ce to kaga abin da aka yi wa na gaban ka kai ma zaka fasa a kyale ka ko aima sai ce na yadda ni ma aima da haka ba ka fasa ba da haka manzo Allah yake ku yi hakuri wannan addinin da kuke gani zai fuskanci kalubale kuma ya saba amma ba yadda za a yi da shi kana iya kashe musulmi amma ba ka iya kashe musulunci har abada tun ranar da aka yi yakin badar manzo Allah yayi wa Allah Allah yayi wa manzansa alkawari daga yau sai dai ku gaba ba za ku yi baya ba kafirai za su yi ta kashe kuɗi kila za su yi bible ko shurin mataki za su yi amma abin takaicin shine su suna bible kai ka kai qur'ani shine hasara makaryaci ya kashe kuɗinsa don ƙarya amma mai gaskiya ba zai iya kashe kuɗinsa don gaskiya ba sai ka ce ai addini na Allah ne an yadda addini na Allah ne amma shi Allah shi ya ce kai in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah sai ya taimake ku ya tabbatar da diga-digan ku me ake nufi da taimakon Allah taimakon addinin sa wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah zai taimaki wanda yake taimakon addininsa amma fa ku sani shi Allah gagarba daune shi kadai yana iya aikin sa amma lokacin da yake taimaka a yi da kai alfarma ya maka ba wai sai da kai abin zai yi ba ko da kai ko babu kai zai kayan sa to wannan shine abin da ya kamata mu fi damuwa da shi ba wai yanzu a ce ga maguzawa ko musulmi ana ba su kuɗi ko ana ba su bible ko yan mushan sun yi bible miliyan ashirin duk hankalinmu ya tashi inda ya kamata hankalinmu ya tashi shine mu yi takaici da bakin ciki da kukan zuci a lokacin da su suke shigowa garuruwanmu suna mai da 'yan uwanmu kiristoci mu mun kasa 'yan uwan namu mu kira su zuwa ga musulunci mu mun kasa mu ƙetare namu garin mu tafi nasu mu kira nasu zuwa ga musulunci amma su sun tsare garin su sun dawo har garin mu suke yakan mu babban kalubalen abu guda biyu ne babban kalubalen abu guda biyu ne kalubale na farko musamman mutanen da suke rayuwa a Kano Allah ya ji kan Malam Jafar kuma da shekara ashirin ya taɓa faɗar wannan magana babu wata jiha a arewacin Najeriya da daga capital ɗin jihar za ka yi tafiyar kilomita hamsin sai ka tarar da maguzawa babu wata jiha sawa'an Sakkwata ce daga cikin garin Sakkwata ba za ka yi tafiyar kilomita 60 ba sai ka tarar da maguzawa kuma ainihin sakwatawa ba su da wani yare sai sakwatanci amma kuma musulunci bai je musu ba Sakkwatawa suna cikin gari sun kyale su in ka zo kano haka ne daga cikin ƙwaryar birnin kano ba za ka yi tafiyar kilomita hamsin ba gabas ko yamma ko kudu ko arewa sai ka sai ka tarar da maguzawa kuma indijin na kano state ba su da wani yare sai hausa amma muna nan cikin garin kano yan uwanmu ne da yaran mu cikin sauki za mu je mu musu wa'azi a ba mun kwanta mun ki mu je mu to wannan duk a jihohin arewacin najeriya akwai wannan kalubalen to yanzu abin da yake fuskantar mu in ba ku sani ba shine wallahi summa tallahi ba fata nake ba amma mu rubuta mu ajiye wata rana sai kirista ya mulki Kano wata ranar kirista dan Kano sai ya mulki Kano in dai mun ci gaba da tafiya a haka domin yanzu duk an mana fafa lolo an yashe mu an yashe mu in takamar ka kai dan Kano ne siyasa za su zo su claiming yan Kano ne su me kake takama da shi ba kanan ba ce to su ma ba su da garin da ya wuce kanan kuma za su zo a ɗaure musu gindi daga waje su zo su kamfen a kano su ci takara kuma su mulke ku kuma su hana ku sallah su hana ku gina masallatai kuma su gina coci wannan shine kalubalen da yake tunkarar mu in ba mu sani ba yana fuskantar kanawa a kano yana fuskantar katsinawa a katsina yana fuskantar sokotawa a sokoto a dukkanin jihohin arewacin najeriya na musulmi wannan kalubalen yana nan a lokacin da kai baka isa ka tashi daga nan ka je ka musuluntar da nasu ba ballantana har ka ɗaure masa gindi ya yi takara a jihohinsu ya zama nasu ya mulki jihohin kuma ya ciyar da addinin ka gaba baka da wannan baka shirya wannan fulanin ɗin ba wallahi sun akwai cin amana na maguzawan mu muka ci amanar su cin amana ta fuskar makarautunmu na gargajiya cin amana ta fuskar 'yan mu. da yawa daga cikin sarakunan mu sun ƙi su ba da ɗaurin gindi a musuluntar da maguzawan nan ne saboda su suke musu tsafi tsafi irin na maguzanci na da saboda irin wannan tsafin yanzu an kashe shi a cikin birni a gidajen sarauta yanzu ba irin wannan tsafin addini ya shiga ya wayar musu da kai yawan karatun ƙur'ani na birni ya kori aljanin yanzu aljanin sun tare a ƙauyukan maguzawa yanzu sarakuna in suna son tsafi irin wannan wajen maguzawa suke tafiya da haka ba za su taba ba da daurin gindi a je a musulantar da su ba dan an musulantar da su sun daina musu tsafi haka da yawa daga cikin yan siyasan mu ba wai sanin inda maguza wannan suke ne ba su ba sun sani in lokacin kamfen yayi suna bin su suna zuwa wajen su suna neman sa'a a wajen su saboda suna da tsafi irin na da na gargajiya da haka ba za su ɗaura gindi a musuluntar da su ba illa kaɗan daga cikinsu kaɗan daga cikinsu wallahi sun matallahi maguzawan da suke kewaye da kano rana ɗaya kai wallahi in muka sa wata shida inda da gaske gwamnati take da gaske sarakunan mu suke wallahi an gama da su ba ma guje abin da yake so kawai ya ga sarki su suna nan da ɗabi'a su ta girmama sarakai in yau sarkin kano ya fita aka je wa'azin maguzawa da shi sau ɗaya wallahi maguzawan da za su musulunta Allah ne kaɗai ya sani amma duk wani ustazu da zai je bata lokaci za ku yi ta yi ku je yan mushan su ce ba za ku shiga ba ku je a tada rigima DPO ya zo ya ce to ku dakata sai mun isar a birni sai mun faɗa to wannan shine kalubalen kuma cin amana ce cin amana ce inda a ce masu sarautar mu da yan eh, siyasar mu sun ɗora daga irin inda su saddauna suka ɗauko wallahi dayo babu ba ma guje ko ɗaya a jihar a ƙasar arewa saddauna yana kamfen yana musuluntar da su haka ya rinka yi ya sako da su daga dutse ya ba su kaya ya sako da su daga dutse ya ba su fassa ya sako da su daga dutse ya musuluntar da su ya ba su carbi in ka je wani magunan sai ya ce maka rabona da in ga musulmi a nan tun lokacin amadu shekara hamsin baya shekara kaza baya to ba a so a ci gaba daga inda aka tsora shi yasa dole makiyanmu daga waje suka san yadda suka karkaɗe mana irin waɗannan shugabannin masu kishi don su bar 'yan baya marasa shi kishi a cigaba da bankaura da hayaniya da haka yakin da muke fuskanta ba karamin yaki bane mu kuma muna kabacci muna fuskantar yaki ta ciki ta waje kuma yaki ne wanda ake shirya shi da kwakwalwa ba yaki ne wanda kai zaka dauko takobi ko adda ko bindiga ka iya shi ba ba yakin wannan ake ba an maka yakin da in bindigar aka baka ba za ka iya maimaita abin da aka yi maka shi ba a shekara hamsin nan gaba yanzu abin dukkanin wani mai hankali da tunani abin da inyamurai suke so su yi mana arewacin najeriya shine a samu gab generation yanzu duk masu hankali da tunani in suka mutu to yaranmu da za su taso ba za su cike gurbinmu ba wannan shine shirin da inyamurai suka yi mana ba za su cike yaranmu da za su taso ba za su cike gurbinmu ba saboda sun sha kwaya ba su da hankali babu kyakkyawan ilimi babu sana'a wawaye za su taso shirme da bankaura za a yi to kafin kuma su dawo cikin hayyacinsu kenan sun gama da mu sun gama da mu dukkan mai hankali da tunani ya san wannan kalubalen da wannan yakin yana fuskanta mu ka kaga dole ne sai mun farka dole ne sai mun watsake dole ne sai mun san me muke fuskanta a nan gaba in ba haka ba za ka mutu kana musulmi amma ƴaƴanka za su zama maguzawa tun da gashi muna gani yanzu waɗannan yaran da aka sace aka dawo da su wani uba kukan da yake yi yarinya ce ta kai shekara tara ko goma ko sha ɗaya ko sha uku ake cewa amma an yi an yi ta yi sallah ki ta ce ita ba addinin ta bane cikin yaran nan da aka dawo da su ta ita ba addinin ta bane bata iya ba bata san yadda ake yi ba kuma ita ba ta yi uban kawai da ya kalle ta ba wai dawo wata ne ta ki ba da a ce wannan jinin sa ce yarsa ce ta mutu akan haka Ya shi ya an haife shi musulmi shi kuma ya haifa arni kuma haka zuriyarsa za ta ci gaba da haifa arna to yanzu ina wannan tunanin kana wannan tunanin idan muna yi me muka sa na dan ban gyara wannan barnar da aka dade ana yi mana ita yanzu ne Allah ya nuna mana amma wallahi an dade ana yi an dade ana yi idan kana tuntubar mutanen kauye suna baka labari yau ai mu wannan fitina zama da shekara goma ana yin ta ana sama da shekara wata yar ƙauye a jigawa tana saudi arabia tana ta karanci da ta ji wa'azin da muka yi a tsirayen akan wannan ishu din ta samu lamba waya ta tabi wani ta ce malam yau wannan shekara goma ana yi a kauyen mu inyamurai sai su zo su ce sun musulunta su auri mu in suka aure su suka tafi da su kenan ba a gani ta ce yanzu ina da ƴar uwan mijina inyamuri ya zo ya ce ya musulunta aka aura masa sai da suka ƴaƴa uku ya tafi da ita yanzu ba a san ina take ba ina ƴaƴan suke duk wannan fulanin din ne ta ce a wani ƙauyen kusa da namu in yamuri ne yawa 'yan mata sun kai goma ciki daga sai da kafinal yana koya wa yara sai da ƙwaya duk samarin maza su an mai da su 'yan ƙwaya 'yan matan kuma diye musu ciki da uba ya taso zai wata magana ya ce ya da ɗansa ne zai karɓa duk waɗannan 'ya'yan ya karkata su kuma ya tafi da su garin su in kai magana ba barazanar ka cikin ba ba matsala zai karɓa zai ɗauki ɗawainiyarta da komai da komai zai sai rago daman shi sa ɗan ya ɗauka ya tafi da shi ya ɗauka ya tafi da shi kaga wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga al'umma dole ne kowa ya koma a gida ya yi tunani dole ne a kwamitocinmu na masallatai mu rinka tattauna wannan ishu ɗin tattauna wannan ajanda kowane majalisi ya zama suna da kwamitin wa'azin maguzawa maguzawa wannan danginmu ne ƴan uwanmu ne iyayenmu ne wallahi sun matallahi tun da aka fara boko haram duk lokacin da a Kano za a yi wani taro na security in aka gayyaci limamai aka gayyaci fastoci sai mun ga abin mamaki yanzu kwata-kwata kiristocin Kano sun daina turo wakilai fastoci waɗanda ba 'yan Kano ba sai kun je taro ku zauna waje ɗaya da hula da rigar irin ya yayi ma hira kai hira ku take sai an zo an ce a yi addu'a sai ya tashi ya tuka hula ya ce da sunan ruhu mai tsarki sun shata lemu fa an gama da mu muna bacci an gama da mu muna bacci wallahi dole sai mun faɗaka kuma dawo da mutanen nan abu ne mai sauki in mun sa zani in mun sa zani saboda suna son addinin wa'ancan suna fuskantar kalubalen ma magana da su ba su da yaran magana da su amma in ka je cikin sauki da karin magana da habaici da kaza da kaza zaka dawo da dan uwanka wani babban mutum a garin nan bazan kama sunansa ba wata rana kawai ya ce a demoni na je cikin nasarawa GRA na tarda shi yace malam ka san me yasa na kira ka yace a yace wallahi kawai na daukar wa kaina yawon wa'azin maguzawa yace to amma malam maguzawa suna da wuya sha'ani suna ba mu wahala domin in baka samu mai hikima da wayo ba ba ma guje sai ya kifar da kai in kai baka kifar da shi ba yace wani abun mamaki ne ya faru da mu wata rana mun je wa'azin maguzawa a tajiri ne babba kuma ba sarashin gargajiya ne amma ya daukar wa kansa wannan ba wanda ya sani zai ɗauki da shi da jama'arsa su tafi wani ƙauye daga cikin ƙauyukan maguzawa ya je abin da yake iyawa ya dawo in an samu wata ta musulunci ya ɗauko ya aje ta a gidansa ya ce mun wata rana malam mun je wa'azin maguzawa sai muka tarar da kiristoci yan mishan sun zo sai sarkin maguzawan ya ce to kowa ya faɗi nasa mu ba za mu hana kowa ya nasa ba kowa ya faɗi nasa ya ce muna zaune kiristan ya tashi ɗan mishan ya ce idan kuka shiga addinin mu ba tsangwama duk sati za ku je ku, ranar asabar ce kadai za ku zo coci shi yana ganin ya sauƙaƙa ya ka ce to ustazu kai tashi ka gaya musu ku kuma addinin ku ya yake yace mu a addinin mu kullum sai an yi sallah kuma sau biya. yanzu ka ga shi a matsayin kirista zai ga nasa ne sauki ne za a yi saukin karɓa. amma bari ka ga abin mamaki na fitira sai sarkin maguzawa nan sai kira wani daga cikin su ce. damuna yace ranka ya daɗe. yace da gonar da ake zuwa kullum da gonar da sai sau ɗaya ake zuwa a sati wacce za ta fi yabanya yace ce ya daɗe wacce ake zuwa kullum Ya ce to mun shiga ta kullum Ya ka abu ne mai sauƙi, aikin dai ba za a yi ba abu ne mai sauƙi, saboda shi ba maguje yana kan fitararsa fa ba wani abu da ya rikita shi yanzu to amma wanda za ka yi motsin koyaya abin da maguza wannan galibi suke bukata bai taka karaya karya ba wani injin nika kawai na sirfa matara suke bukata wallahi amma an rasa wanda zai musu wani injin ruwa wanda zai zuko musu ruwa daga rafi ya yi musu ban ruwa shi suke bukata amma an rasa wanda zai ba muna nan da kuɗi dankare a cikin birni ba abin da muka sani sai mu tara mu tara mu tara mu tara sahabban annabi ba kuɗi muka fi su so ba sun fi mu san kuɗi amma suka fuskanci matsalar da al'ummar za ta fuskanta suka kaurace wa zaman binni suka kaurace wa jin daɗi suka saki kuɗin dan al'ummar ta shiga musulunci suka kaurace wa su da garuruwansu suka shigo afirka yanzu nan nijar in ka shiga za a nuna maka kaburburan sahabbai afirka ta yamma ta ƙarshe ba yan afirka bane amma sun shigo ne don su shigar da iyayenmu da kakanninmu musulunci amma mu yau dangin danginmu yan uwanmu a kusa a gida ba za mu iya musu haka ba to in ba mu wasa ba da su za a zo a yaƙe mu da su za a zo a kashe mu wallahi muna ji muna gani abu ne na kai kuka abu ne na kai takaici abu ne wanda yake motsi ne dan kaɗan amma an rasa wanda zai yi ba wannan zai fi baka takaici ba a yau muke tattauna da wasu 'yan kasuwa manyan 'yan kasuwa a kano fa kowane ɗan kasuwa yana jin jiki ya ce a rufe boda amma sun kasa su zauna inuwa ɗaya su tattauna wai su fuskanci kalubalen su mutanen da suka kasa haɗa kai akan neman taransu da fifi kada tsammanin za su haɗa kai akan wata tsiya wallahi ba za su haɗa kai ba wani daga cikin yan kasuwa yake malam kaga duk wannan taron na san za a yi shi amma ni kin zuwa ma nayi kin zuwa ma nayi nace me yasa kake zuwa alaji yace wallahi na san ba za mu haɗa kai ba ba ta lokaci Ya yace ni shawara ɗaya ma nake ba wa gwamnati ba boda za ta rufe ba kwari za ta zo ta rufe ila in an rufe kwari za mu shiga taitaye mu amma muna cikin bala'i mun kasa ganewa ba wata al'umma da za ta ci gaba tana zama ɗaiɗai da ɗaiɗai tana zaman yan marina ba zai yiwu ba dole sai mun haɗa kai yan kasuwa su haɗo mana kansu yan siyasa su haɗo mana kansu malamai su haɗo kai sai mu zo mu haɗa a hanya ɗaya sai mu fuskanci kalubalen al'umma amma kowa a watsi kowa a kankare wallahi ba za mu kai mu gaci ba abin da muke ganin mun fi ƙarfi sai ya fi ƙarfin mu abin da muke ganin ba komai ba sai ya zo ya sa mu kuka mu kwana da wannan takaici mu sa wannan damuwoyin a zukatanmu mu yi tunani la'alla a nan gaba Allah madaukakin sarki ya bamu mafita amma baguzawa suna bin mu bashi ba kaɗan ba ba wai mu zo muna ce to daman tsammanin ka in kai baka abin da muka koma bautar da su in kaga muna mu'amala da maguzawa mun sayi wata gona da mu ba za mu iya nomawa ba mu je mu ba su kuɗi kaɗan su mana noma su sha ƙwaya su mana noma wannan shi ta ce amana ba mu da su mutane ba ba mu da su mutane ba Allah ya riga ya mana alkawari duk kuɗin da kiristoci za su kashe aikin banza ne amma mu mu tsaya mu kashe na gaskiya in sun kashe biliyan ɗaya wallahi in ka kashe dubu ɗari sai ta aikin da biliyan ɗaya su ba za ta yi ba kashe kuɗin suke hasara suke yi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sai Allah ya ce fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun kafirai suna kashe taransu da da sisi dan su hana abu addinin Allah ku kyale su za su kashe kuma za su yi hasara kuma ce kun yi galaba a kansu to amma za ku yi galaba a kansu kuna bacci wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba wannan kalubale ne akan kowa ba akan wanda koma bayan wani ba tun daga kan manyanmu na siyasa manyanmu na sarakuna manyanmu na attajirai manyanmu na malamai kowa da kalubalen nan a kansa hatta mu talakawa mu ba mu san mu hidimtawa addinin mu ba mu ban so mu hidinta wa addinin ba waɗannan kiristocin kuɗaɗen da suke aiki da su kar mu ɗauka cewa kullum daga waje suke kawo su yanzu wannan wanda aka gano yana sansanin mutanenmu a kudancin najeriya yana kaza yana kaza yana kaza mafi girman taimakon da yake samu daga coci yake samu saboda su kiristoci an sa musu aƙidar jin cewa ko riba ka samu a kasuwa in baka ba da kuɗin coci ba sai hasara ta same ka wani kirista daga ƙasarsu aka turo shi nan ya zo ya yi aiki amma yake tambayar wani ɗan uwa yake gaya min yana tambayar ina coci take aka ce me zaka je kai a coci in sallah ce ba kuna a gida ba yace ba sallar ba ce kuɗin da yake ɗauka na albashi dole sai ya rika cirewa yana bayarwa dan kun baya yi zai hasara wani musulmi ne yake jin cewa in bai bada sadaka a masallaci ba zai hasara ba wanda yake jin wannan to da haka addinin mu zai ci gaba ba yadda addinin mu zai ci gaba da wannan ba yadda addinin mu zai ci gaba da haka kai kai ruwa ni in ruwa ko ya ko ya rike aljihunsa ba a ce ka saki kuɗi wasu su ci ba a banza amma in ka sa din ka sa ido kuɗin ka in kai oda cana ba bibiya kake ba sai kaga sun iso to me yasa na addinin inda gaske zaka yi in ka sa ba zaka bibiya ba hujja shine kawai kai na addini ba zaka iya bibiya ba amma wanda zaka yi oda su kana iya bibiya to wannan tunda ba zaka bibiya ba ba zaka bayar ba wannan ba uzuri bane a wajen Allah ba uzuri bane a wajen Allah haka ya yan uwa mu sani cewa addinin nan da gwagwarmaya ya zo kuma wallahi ba zai dora ba sai da gwagwarmaya wasu suka haƙura da rayuwa suka bar mana muka zo muke jin daɗin ta wasu suka haƙura da jin daɗi suka bar mana dan mu zo mu ji daɗi wasu suka haƙura da ransu dan mu zo mu rayu suka haƙura da komai nasu dan addini ya iso mana kuma sannan mu ce ba za mu yi haka ba in muka yi haka ba mu yi wa kanmu da kanmu adalci ba ba mu yi wa ƴaƴan da muka haifa adalci ba ba mu yi wa jikokin mu adalci ba idan mu suka zama maguzawa labari ya ishe musu iyayenku da ku addinin musulunci suka bauta wa Allah da shi wallahi sai sun tsine mana sai sun yi alawadai mu ne ba mu kokarin yadda addinin zai sadu gare su ba Allah ya sa mu gane da haka wannan yaro ya gamu da kalubale ba kaɗan ba a ƙarshe sarki ya yi nufin ya kashe shi kuma yasa aka kawo malaminsa to a wannan lokaci shi malami da aka kawo da shi a gurguje sai sarki ya ce a je a kashe shi aka haɗa shi da fadawa da farko sarki ya ce a kai shi saman dutse bayan kai an kashe shi malami sai shi yaro kai ya rage sai sarki ya ce a je a kashe yaro fadawa suka tafi kan dutse su jeho yaro da suka hau dutse sai yaro ya yi addu'a sai dutse ya girgiza sai su fadawar suka fato suka mutu amma shi kuma yaro bai mutu ba sai ya dawo wajen sarki sarki ce ina wanda na haɗa ka da su su kashe ka yace ai Allah ya tsare ni daga sharrin su sarki bai hakura bai sake cewa to a ɗauki yaron a tafi da shi tsakiyar teku in an je tsakiya a jirgin ruwa a tura shi su su dawo nan ma da aka je tsakiyar jirgin ruwa yaro ya sake addu'a yake Allahumma sini him ma shi ta Allah kai mun maganin sharrin su jirgin ruwa ya sake kaɗawa su suka mutu yaro ya dawo duk hanyar da sarki zai bi ya kashe yaro ya kasa kashe shi sai yaro ya ce kana so ka kashe ni ranka ya daɗe ya ce eh saboda shi idansa ya makance kawai yaro ya mutu yana ganin shine hutun ra'ayi, hutun rayuwarsa kamar yadda da yawan daga cikin azzalumai idan ana gaya musu gaskiya idan su rufewa yake gani suke hutawarsu mai faɗar gaskiyar nan ya bar duniya kawai sai mu huta to Allah so yake yi ya kifar da mulkin wannan sarki sannan kuma ya kwashe mutane su musulunta ya zama ya masa fafa lolo sai yaro ya gaya masa shawarar da shi bai gane ta ba sai ce ranka yi daɗe in so kake ka kashe ni sai ka tara dukkan mutanen garin nan a waje guda idan ka tara su ina da kwari da baka ka ɗauko kwari da baka ta ka ɗauko kibiya ta a cikin kwarmi na ka ɗaure ni a gaban mutane sai ka ce bismillahi rabbil gulam sai ka harbe ni to in kai haka ne kaɗai zan mutu amma in baka sani ba dubban ɗin da za ka ɗana in ka ɗana ba zan mutu ba zan tsallake to ashe shi yaro so yake yi sarki da awa da kansa bai sani ba aka tara mutane suka cika ko ina da ko ina aka daure yaro sarki ya ɗauko kwari da bakai yaro ya ɗauko kibiya ya faɗa da ƙarfi kowa ya ji bismillahir rabbil gulam ya harbe shi sai kibiyar ta soke a goshin yaro sai ya mutu to tun daga nan duk mutanen gari da suka gani suka ce to ashe akwai wani ubangiji ba sarki ba shi kadai ke da tasiri duk sai suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro to wannan baƙin cikin shi yasa sarki sai ya zo ya haƙa rani sai yake sa ake zuwa da mutane ɗaya bayan ɗaya ko tsiri da ko ya ƙona su to wannan shine asalin kissar ashabul ukhdud da Allah ya ce qutila ashabul ukhdud ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud Allah ya ce duk abin da suke wa mu'minai na azaba a kafin idan su suke yi ba wai turawa suka yi ayi su ba sa nan ba ma'ana ba sa tausayi la na mutuntaka wala na addini son zuciyarsu ya rufe musu ido kawai bukatar su shine su ga sun daƙile addinin musulunci kuma sun kashe mu'minai to da saboda lokaci za mu tsaya a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi daga inda muka tsaya fadin Allah madaukakin sarki wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hakim abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wani bawan Allah da yake da mara haruna kullum da shi muke karatu Allah ya tafi ya samu kana nan to da yake da tashin da ba na ba wani babu ma shi ma da ya duk da magana ma da ko da ta ba Thank you. artv aika ba mu yi ba wancan satin